mujalladi na farko shafi na ɗari uku da ashirin da shida babu ni babu da yake magana a akan harbi yake cewa duk wanda ya ga a cikin mafarki yana cikin jin yunwa to lallai idan sarki ne shi ko kuma wani babban mutum ne to lallai akwai ƙasƙanci da za zai same shi ta hanyar ainihin watan watan ainihin rundunarsa ta yaƙi idan mutum yana daga cikin manyan sarakuna ne ko dai Allah ka mai talauci ta ɓangaren watan, watan sojojinsa ko masu gadinsa ko kuma ya zamanto mai yawan kwaɗayin dukiyoyin mutane idan ko watan a cikin mafarki mutum ya ga yana jin yunwa idan malami ne zai zamanto mai shari ko kuma ya zamanto mai yawan sharhin ilimi ko kuma mai yawan neman sharhin ilimi Allah alam ya danganta da ɗabi'a al'ada addini shekaru ta haka za mu iya gane mawarkin yunwa ya zama maka alkhairi ko shari a takaice in basara ke ne shari ne in malami ne kuma zai zama alkhairi gare shi wallahu alam Allah shi ke da sani. masoyan annabi malam awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin